الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل وهذه الأعمال الباطنية كمحبة الله والإخلاص له والتوكل عليه والرضا عنه ونحو ذلك كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن التقى وإن التقى مقامه وأما الحزن فلم يأمر الله به ولا رسوله بل قد نهى عنه في مواضع في مواضع وإن تعلق بأمر الدين كقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقوله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما ينكرون وكقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا وقوله تعالى ولا يحزنك قولهم وقوله تعالى لكي لا تأتوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم وأمثال ذلك كثير وذلك لأنه لا يجلب منفعة ولا يبقى مضرة فلا فائدة فيه وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يبتلم بحزنه محرم كما يؤذن على المصائب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعاقب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعاقب على هذا ويرحم وأشار بيده إلى لسانه وقال صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب ومنه قوله تعالى وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وغيبت عيناه من الحزن فهو كظيم وقد يقترن بالحزن ما يصاب صاحبه عليه ويحمد عليه ويكون محمودا من تلك الجهة من, من تلك الجهة لا من جهة الحزن كالحزين على مصيبة كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا يصاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك إلى ترك معمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه وإلا كان حسب صاحبه رب الإثم عنه من جهة الحزن وأما إن أفضى إلى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله به ورسوله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 a wannan yammaci na ranar talata daren laraba ishirin ga watan rajab hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da tara wanda ya zo daidai da ashirin da biyu ga watan bakwai shekarar miladiya ta dubu biyu da takwas a wannan haɗuwa ta mu ta mako mako a cikin karatun littafin at-tuhfatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bijimin malamin nan Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn taymiya al-harrani ad-dimashqi wanda ya bar duniya shekarar hijira 728 kuma a lissafin darussan mu wannan shine darasi na wannan shine darasi na nawa wannan darasi na goma a cikin wannan littafi a jerin gwanan darussan mu kuma wannan shine na hamsin da hudu to za mu tashi sabon fasali wanda dai duk yana da alaka da abinda Ibn Taymiyyah ya rubuta wannan littafi a kansa wadanda su ne al al'amalul qalbiyya wato ayyukan da suke da alaka da zuciyar bawa malam yace faslun wa hadhihi al al'amalul batiniyya ka mahabbati Allah wal ikhlas la wat tawakkul alayhi wal rida anhu wa nahwi dhalik كلها مأمور بها في حق الخاصة والعامة لا يكون تركها محمودا في حال أحد وإن التقى مقامه malam ya ce waɗannan ayyukan al'amalul batiniya ayyukan da suke na batini wato ayyukan da suke da alaƙa da zuciyar bawa kamar san Allah kamar ikhlasi tsantsanta addini ga Allah shi kadai wata wakule alaihi da dogaro ga Ubangiji shi kadai war anhu da yarda da abin da ya hukunta wa nahu zalika da abin da yayi kama da wannan yace kulluha ma'murun biha fi haqqi al-khassati wal 'amma waɗannan dukkaninsu ayyuka ne da aka yi umarni da su ga mutanen da suke keɓantattu ko mutanen da suke gama gari wato kowa da kowa an umarce shi da wannan la yakunu tarkuha mahmudan fi hali ahadin wa yaltaqa maqamuhu barin waɗannan ayyuka ba zai zama abin yabo ba ga kowane irin mutum ne komai matsayinsa wannan shine abin da ibnu taymiya yake faɗa cewa waɗannan ayyuka da yake magana a kansu abin da ya shafi san Allah abin da ya shafi ikhlasi abin da ya shafi tawakkali abin da ya shafi arraja wato kyakkyawan fata a gurin ubangiji abin da ya shafi wato al-sabru ala qada'ihi hakuri bisa abin da ubangiji ya hukunta waɗannan da ire-iren su dukkanin su ayyuka ne da ubangiji yayi umarni da su ga kowa da kowa babu wani wanda zai ji cewa shi ba wajibi bane sai yayi waɗannan ayyuka a kansa kamar yadda za mu zo mu karanta bayanin da ibnu taymiya yake yi na wasu daga cikin ainihin sufaye waɗanda suke ganin at-tawakkulu ala Allah ba wajibi bane akan wasu to zai zo yayi magana akan wannan cewa waɗannan ayyuka ne da suke zama wajibi ga kowa babu wani mataki da mutum zai kai waɗannan ayyuka su saraya ga barinsa ko wani irin mataki ya taka to wannan aiki yana nan wajibi ne a sa tun daga kan ƙololuwar manzanni har zuwa kan mafi ainihin kankanta a cikin wannan al'umma ta fuskar ibada wannan aiki wajibi ne a kansa sai ce wa amma al-huznu falam ya'mur Allah bihi wala rasuluhu amma tsantsar bakin ciki sun yi ta bakin ciki ya nuna damuwa wannan ubangiji bai yi umarni da wannan ba haka nan manzo sallallahu alaihi wa sallama bai yi umarni da bakin ciki ba bal qad naha anhu fi mawadi'a bari ma wannan magana a gurare da dama ubangiji ya hana bakin ciki wa in ta'allaqa bi amri dini ko da kuwa wannan bakin cikin da damuwar tana da alaka da al'amarin addini ka kaulihi ta'ala kamar yadda Allah yake cewa wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin wala tahinu kada ku yi rauni wala tahzanu kada ku nuna damuwa da bakin ciki wa antumul a'launa ku ne a sama in kuntum mu'minina matukar kun kasance mu'minai wa qawluhu wa qawlihi da fadarta wala tahzan alaihim wala taqu fi mimma yanfurun kada kai bakin ciki gare su kada kai bakin ciki saboda su kuma kada ka zamo a cikin kunci saboda abin da suke yi na makirci wa ka qawlihi da fadarta Allah ta'ala iz yaqulu li sahibihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa wa abokinsa sai na abubakar la ta'zan kada ka damu kada ka kai bacin rai inna allaha ma'ana lalle ubangiji yana tare da mu wa qawlihi da fadarsa wala yahzunka qawluhum kada maganganun da suke yi ya bakanta maka wa qawlihi ta'ala da fadarsa likai la ta'sau ala ma fatakum dan kada ku damu a bisa abin da ya kuɓuce muku kuka rasa wala tafrahu bima atakum kada ku yi fariya ko farin cikin girman kai da abin da kuka samu ko abin da ubangiji ya ba ku wa amsalu zalika kathir ila iran waɗannan ayoyi suna nan da yawa abin da ibnu taymiya yake so ya tabbatar maka anan shine an tsar da amuwa da bakin ciki da tararrabi da zulumi wannan ba wani abu bane da Allah ya umarni da shi yace yi. mutum ya zauna kawai babu abin da yake sai nuna damuwarsa da bakin cikin sai da zulumi da koke-koke wannan ba addini bane Allah bai yi umarni da wannan ba shi maimakon haka ma madadin haka ma a gurare da dama Allah madaukakin sarki hanawa waye, ko ya dai zo da sigar hani ko kuma ya zo da sigar korewa kamar inda ya kawo mana ayoyin da suka zo da sigar hani haka nan akwai ayoyin da suka zo da sigar korewa Bala khawfun alaihim wala hum yahzanun kaga nan siga ce ta korewa to haka alqur'ani yayi ta'amuli da bakin miƙi da tararrabi da zillimi babu inda ya ce, 'Ka yi zillimi ko tararrabi ko ka zauna kai ta bakin ciki kana kuce kuce wannan baya daga cikin addini sabanin tawakkali sabanin hakuri sabanin arrida bi qada'illah sabanin arraja bima inda Allah sabanin alkhawf min Allah wannan wani abu ne da zai kara wa mutum matsayi a gurin ubangiji amma bakin ciki ubangiji bai yi umarni da wannan ba Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin bayan ubangiji ya faɗi irin abin da ya samu musulmi a yakin uhudu wanda har ainihin wasu daga cikin musulmi da dama aka kashe su a wannan lokaci kafirai suka samu wata 'yar nasara ta ta wani ɗan lokaci a kan musulmi wanda suka far musu har suka kashe musu wajen mutum saba'in to a wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa muminai irin wannan musiba da ta same su ya kuma gaya musu cewa wannan nasara da kafirai suka samu ta ɗan taƙaitaccen lokaci ba ita ce take nuna cewa kafirci zai zai ɗaukaka ba ko kafirci zai kafa daula ko kafirci zai samu wani matsayi a doron ƙasa a kasu damu wannan wani abu ne ɗan taƙaitacce akwai lokacin da zai zo akwai lokacin da zai wuce saboda haka Allah madaukakin sarki ya gaya musu cewa su dubi irin abin da ya faru a tarihi mana kun siro fil ardi kun kai kaifa kana kaifa kana ku yi tafiya a doron ƙasa sannan ku duba ku ga yaya ƙarshen al'amarin masu ƙaryata manzanni ya kasance yaya ƙarshen al'amarin masu faɗa da Allah da manzanninsa ya kasance Allah maɗaukakin sarki ya halaka su ya kawar da su daga doron ƙasa saboda haka kada ku ma ku damu ganin cewa na cikin wani ɗan takaitaccen lokaci sun samu wata ‘yan nasara takaitacciya a kanku wannan ba shi yake nuna za su yi galaba a kanku ba hadha bayanun lillah wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin sai ce wala tajnu wala tahtanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin Allah ce kada ku yi rauni saboda abin da ya same ku din nan a ranar Uhudu kada wannan ya sa ku yi rauni ku bar ainihin tashi wajen kurawa don taimakon wannan addini kada ku yi wannan rauni wala tahzanu kada ku yi bakin ciki akan wannan abu da ya same ku kada ku yi bakin ciki game da waɗanda aka kashe muku a yakin Uhudu wannan ba shi yake nuna cewa ƙarshen ku ya zo ba ko kuma musulunci ba zai yi nasara ba wa antumul a'launa in kuntum mu'minin ko ne za ku zamo a sama matukar kun kasance ne? matukar kuna rike da imani matukar kuna tattare da wannan sifa to kada ku yi shakkar cewa ku ne a sama ko ba komai ba ko ne a sama ta karfin hujja domin hujjar ku ta ta fi hujjar da kafirai suke rike da ita in har suna da hujja to hujjar ku ta fita su saboda haka ku kuke da abin faɗa don haka wannan shi zai ba ku rinjaye ko da kuwa a fagen yaki an yi nasara a kan ku to a fagen hujja kuma ku ne a sama ko kuma a'a kada ku yi bakin ciki ku ne a sama matukar kun kasance ne. domin Allah madaukakin sarki ya yi alkawari zai yi rinjaye akan waɗanda zai ba da rinjaye ga ainihin annabinsa sallallahu alaihi wa sallama kataballahu la banna ana wa rusuli ubangiji ya rubuta ya wajabta cewa shi zai yi rinjaye shi da ainihin manzanninsa fa inna hizballahi humul ghalibun rundunar Allah ita ce take rinjaye ubangiji ya rubuta wannan saboda haka ko da a wani ɗan lokaci abokan gaban ku sun samu rinjaye akan ku wannan ba rinjaye bane mai dorewa rinjaye ne dan takaitacce na wani dan takaitaccen lokaci daga baya ubangiji zai ba ku rinjaye mai dorewa akan su to shi ne abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa a wannan aya sai kada su yi rauni kada su yi bakin ciki kaga a wannan aya ubangiji ainihin ya hana su yin bakin ciki ya hana su nuna damuwarsu da zulumi da taragabi akan abin da ya same su wani ya hana su wannan domin abin da yake jawowa mutum ya shiga cikin bakin ciki ya wuce abu biyu ba abu biyu sun ke hada wa mutum bakin ciki in ba ku kula da mahbub au su matlub wato abin da kake da shi ka rasa wannan zai sa kai bakin ciki ko kuma abin da kake nema baka samu ba ka zo ka kasa samun shi wannan shi ma zai taka da zuci waɗannan abubuwa biyu suke sa ɗan adam ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin bakin ciki ko da yana da wani abu da yake so a waye gari ka ga ya rasa wannan abu wannan ya tashi bakin ciki matar mutum da yake son tana son shi Allah ya karɓi ranta wannan zai tashi bakin ciki dukiyar da yake juyawa yana kasuwanci da ita yana samun riba yana samun abinci lokaci da ubangiji ya saukar masa da wata jari'a wani bala'i ya tafiyar da ita wannan zai tashi bakin ciki ya rasa abin da yake so ma'ana abin da yake so ya kuɓuce masa ya wayi gari ya tsallanta da barinsa ko kuma abin da yake ta nema tukuru ya zo ya rasa yana neman aure a kasashe wannan ya tashi bakin ciki yana tsammanin zai samu wata riba gagaruma daga wani ciniki da ya kulla sai a waye gari kuma riba ba ta samu ba wannan ma ya sanya shi wato ainihin bakin ciki ba ka waɗannan abubuwa guda biyu suke jefa ɗan adam cikin bakin ciki kamar idan ɗan adam ya san cewa dukkan abin da yake da ta'alluki da duniya tsantsa to ba komai bane a gurin Allah law kana dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udha ma taqa kafirun minha sharbatan da a ce ainihin duniya a gurin Allah tana da matsayin cikin sauro to da kafiri ba zai samu makarwa dai sauro ba wato da tana da wannan daraja kafiri ba zai samu komai ba a wajen kusanci saboda haka ya tuna cewa ita duniyar nan gaba ɗaya kurkuku ce a gunsa ad-dunya kamar da annabi yace sijnul mu'min wa jannatul kafir duniya kurkuku ce ta mu'mini kuma aljanna ce ta kafir saboda haka dukkan irin ni'ima da dan adam zai samu a nan duniya ya kanta ma a cikin ta kada wannan ya sa ya shagala ya gafala ya dauka cewa ainihin ya samu dukkan abin da yake bukata ya manta lahira a'a ya san cewa wannan wani dan rabo ne na duniya kuma wannan ni'imar da ya samu ba ita ce take nuna cewa ya fita daga cikin wannan kurkuku da aka faɗa ba musamman ma idan ya tuna cewa abin da ubangiji ya ajiye masa a ranar gobe kiyama idan ya mutu bisa da imani ya fi zama alkhairi ya fi wanzuwa to babu shakka wannan zai ƙara sanya shi ya fahimci cewa ai wannan ni'ima da yake ciki ni'ima ce wacce take mai gushewa ni'ima ce wacce take ba mai ainihin dawama ba kuma rayuwar dan adam har kullum a lullube take da abin da zai sanya dan adam ya baki ciki ko dai abin da ya wuce ko abin da yake ciki ko abin da zai zo nan gaba da wuya ne dan adam ya rayu har ya gama rayuwarsa ba tare da ya gamu da abin da zai bakanta masa ba abin da zai sa shi damuwa abin da zai sha shi lullumi da tararrabi ko dai ya damu kan wani abin da ya gabata ya riga ya wuce ko kuma ya damu akan abin da yake ciki halin da ya samu kansa a ciki ko kuma ya damu akan wani abin da yake tsammanin zai faru gare shi waɗannan abubuwa guda uku ko waɗannan zamanin nuka uku almadi wal hal wal mustaqbal duk suna ɗauke a wasu lokuta da bakin ciki ga rayuwar ɗan adam shi yasa ma wasu daga cikin malamai suka ce idan ka ji wani ya yi maka addu'a ya ce Allah ya raba ka da bakin ciki to abin da yake nufi Allah ya karɓi ranka Allah kada ya gama kada bakin ciki to ma'ana dai ka gama ga zama ba kai a duniya wanda za ka rayu a duniya to sai ka gama da bakin ciki ai ko a gidanka an zuba maka abinci yaron ka ya duro ya ya ainihin tarar da ka tsakin za ka damu to a cikin gaba ɗaya Allah ya raba ka da irin wannan ma'ana ka bar duniya gaba ɗaya haka rayuwa tattare take da abin da zai kawo cikas a zuciya sai dai wannan abin da zai kawo cikas din a zuciya ubangiji yana nuna maka cewa kada ainihin ya zamana shi ne zai shagaltar da kai gabarin addinin ubangiji ko ainihin ya hana ka haƙuri da juriya kada ka zama mai raki mai yawan kai kuka saboda abin da ya same ka ka zama mai juriya mai haƙuri haka rayuwa take ka kula cewa babu wani ɗan adam da yake rayuwa a doron kasa face shi ma irin haka yana kamuwa gare shi idan ka tuna cewa in bakin ciki ne ya same ka saboda ka rasa wani abu to ka lura akwai wanda ya rasa sama da abin da ka rasa sai abin da ka rasa in ka kiyasta shi da na wani sai ka ga dan kaɗan ka rasa to kaga wannan sai ya sanya ka ainihin ka samu asulwan wato ka ji sanyin zuciya har kullum idan ka san cewa wani abu na damuwa da ya faru gare ka ba kai kadai ya faru gare ka ba ya faru ga mutane da yawa wannan yakan sanya zuciya ta dan samu sanyi a wayar da larabawa suke cewa idza ammat khaffat duk lokacin da musiba ta zama ta gani to sai ta zo da sauki kaji cewa ba kai kadai ba in kawai waya baya gare ka zaka ga mai irin matsalarka ka dubi gaba zaka ga mai irin matsalarka dama hagu za ka hango mai irin matsalarka to wannan sai ka ka ji sauki shi ya sa kansa kansa bin saka wacce aka kashe mata dan uwa a kansa lokacin da aka kashe mata dan uwa saka a gurin yaƙe-yaƙen su na jahiliya gurin tana koke-koke tana nuna damuwarta da kashe mata dan uwa wanda take so yake santa yake taimaka mata a rayuwa take faɗa a cikin irin abin da take faɗa na yabansa تذكرني طلوع الشمس سخرا وأذكره لكل غروب shamsi? ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ce duk sanda rana ta hudu sai ta tuna min dan uwa na sa haka nan duk sanda ta fada sai ta tuna min dan uwa na sa take cewa ba dan yawan masu kuka ba akan rashin yan uwansu da suke daura da ni da na kashe kai mana saboda ina ganin ba ni kadai abin ya sama ba ya samu da dama daga cikin mutane wannan ya sa na samun asulwa nake samun sanyin zuciya wanda har ba zai kai ni wanda har zai hana ni ainihin kashe kai shi ya sa Allah madaukakin sarki a alqur'ani ya nuna cewa kafirai lokacin da za a jefa su cikin azabar jahannama samuwar su kasancewar su suna da yawa a cikin wutar jahannama wannan ba zai sa su samu sanyin azabar ba ba zai sauƙaƙe musu wannan azabar ba sabanin irin abin da yake faruwa a duniya na idan musiba ta zama mai gamewa za ta zo da sauki to amma a lahira ba haka bane wannan ka'ida ba ta da ainihin gurbi a lahira Allah ce walan yanfa'ukum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun kasancewar ku gaba ɗaya a cikin azaba kun yi tarayya wannan a yau ba zai amfane ku in a a duniya kuna samun khiffa sauki akan wannan to anan lahira samuwar ku gaba ɗaya a cikin azaba ba zai amfane ku ba saboda haka shi bakin ciki kamar da ibnu qayyim yake cewa lam ya'ti al-huzn fi al-qur'ani illa manhiyan anhu aw manfiya wato bakin ciki a al bai zo ba sai dai ko kaga an hana ko kuma an kore shi kamar wannan ayar da muka karanta wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa in kuntum mu'minin da fadar Allah wala tahzan alaihim wala taqu fi dhaikin mimma yamkurun Allah yake gaya wa Annabi sallallahu alaihi sallama. kada ya yi bakin ciki gare su ganin cewa sun ke yin imani da abin da ya zo da shi na gaskiya bayan ya yi musu bayani ya ƙara bayyana musu ya musu ainihin sharhin addini filla filla kuma duk da haka sun yi imani da shi wannan kada ya bakanta masa wala taku fi min mimma yanfurun kada ka zamo cikin kunci cikin abin da suke yi maka na makirci wato abin da ya riga ya gabata kada ya sa ka bakin ciki haka nan abin da kake ganin suna ta kulle kullen za su yi maka nan gaba shi ma kada ya sa ka damuwa haka nan Allah yake cewa iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana yayin da Allah madaukakin sarki yake ba mu labarin fitar annabi sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zai yi hijira zuwa Madina a lokacin da suka shiga kogo zaru tau suka boye saboda kada kafirai su gansu quraishawa da suka fito neman su kada su same su a lokacin quraishawa sun zo har ainihin gindin wannan kogo da da da sayyidina abubakar ya gansu sai ya samu damuwa har yake cewa ya rasulullah da ɗayan su zai leka su zai dunkusa durkusa ya leka tsakankanin kafafuwansu su sai da ya gamu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya ababakar ma zannuka bi ithnain allah thalithahum ya abubakar me yayi tsammanin ka ga mutum biyu Allah shine na uku la tahzan inna allah ma'a. kada ka damu Allah yana tare da ku to shine Allah yake ba da labarin wannan kisa illa tansuruhu faqad nasarahu Allah إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم Allah madaukakin sarki ya ce idan har ku ba ku taimaka masa ba to Allah ya taimaka masa lokacin da kafirai suka fitar da shi daga ƙasarsa wannan shi yake nuna maka dukkan irin abin da zai same ka na bala'i ko na tashin hankali ka sani cewa wala Allah wannan zai zamo maka dalilin ɗaukaka zai zamo maka dalili na karbuwa a gurin Allah zai zamo maka dalili na karbuwa a gurin mutane kada ka ɗauka dukkan wani abu na bakin ciki mai bakanta rai idan ya faru gare ka kada ka yi tsammani cewa wannan shi yake nuna ƙarshen ka wala Allah a ƙarƙashin wannan abin da kake tsammani mai na bakin ciki ne a ƙarƙashin sa ubangiji ya sanya alkhairi wa ata an takrahu shay'an yaj'al Allah fihi khairan katira za ku iya kin abu ubangiji ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa a lokacin da ya faru sai ka ji ba amma daga baya ubangiji ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan abun ga cewa ainihin abun ashe alkhairi shi yasa har kullum waɗanda suke da ainihin sabati a zuciyarsu to ba sa ɗaukan abin da zai bakanta musu rai wani abu ne da yake nuna ƙarshen rayuwar siyasa su kuma sun gama sun kaɗe sun karkaɗe a suna ɗaukan cewa wala Allah ubangiji ya musanya musu da mafi alkhairi da wannan abin da suka rasa ko ya faru gare su na bacin rai ubangiji ya musanya musu da mafi alkhairi daga wannan ka duba annabi sallallahu alaihi wa sallama kafirai suka matsa masa sai ya bar ƙasarsa, sai ya bar mahaifarsa sai ya bar danginsa suka takura masa suka takura wa sahabbansa suna bin su da duka da bangwama da zagi da bakar magana wannan abu ba abu ne da zai ainihin faranta wa annabi sallallahu alaihi wasallam rai ba ba abu ne da zai faranta wa sahabbai rai daga baya ubangiji ya ba shi umarni cewa ya fita ya hijira ga fitowa mutum ya fita ya bar ƙasarsa inda aka haife shi ya bar danginsa ya bar ƴan uwansa ba karamin bala'i bane a rayuwa musamman idan ya kasance tilasta maka za kamar yadda Allah ya ce 'Wa lam Allah katabna alaykum an yaqtulu anfusakum A ukhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun min. da a ce mun rubuta musu cewa ku kashe kawukan ko ku fita daga gidan dajin da ɗan kaɗan ne daga ciki za su yi wannan ka duba a cikin wannan aya ubangiji sai ya haɗa kashe kai da fita daga ƙasarka a ne su kilo an kusa kun a wasu min diyari wanda yake nuna maka wato da a ce ka fita daga gidanka ko ƙasarka ka bar danginka da iyalanka da mahaifarka da a ce ka kashe kanka abu guda ne babu bambanci saboda girman wannan ubangiji ya haɗa su wuri guda ya ce kuma da ɗan kaɗan ne za su iya yin haka ko su kashe kan nasu ko su fita su bar garinsu. su saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya karɓi wannan umarni ya fita shi da sahabban amma da ƙarshe yaya abin ya kasance Nan sallallahu alaihi wasallam ya kafa daula a Madina. Daular da ta yada musulunci ko ina a duniya. Har daga ƙarshe ya zo ya zama na Markan gaba ɗaya ta shigo ƙarƙashinsa. Sauran jaziratul Arab gaba ɗaya ta shigo ƙarƙashinsa. Daga nan sahabbansa suka fantsama duniya suka ta yada musulunci ko ina da ina. Kun ga daga wannan abin damuwar ƙarshe ya zama kuma alkhairi da yawa. Wa haka an takrahu shay'an wa yaj'alu Allahu fihi khairan wa yaj'alu Allahu fihi khairan kathira. Za ku iya kin abu Ubangiji ya sanya alkhairi mai yawa a cikinsa saboda haka duk lokacin da wani abu ya faru gare ka na bacin rai kada ka ɗauka wannan shi yake nuna cewa al'amarinka kuma ya zo ga zai'a ka ɗauka illa ta ƙarƙashin wannan bacin rai za ka samu mafita ka duba Ahmad ibn Hanbal an sa shi a kurkuku an dake shi an masa bulala an wulakanta shi an tozarta shi ya ji bakakken maganganu amma daga ƙarshe ya ya zama sai ya zama imamu ahli sunnati wal jama'a sai ubangiji ya bashi imama fiddin shugabanci a addini wanda shine himma kololuwar shugabanci ka zama shugaba a addini kamar yadda mu'minai suke addu'a waj'al lil muttaqina imama ka zama kana da shugabanci a addini saboda haƙuri da yayi ta ƙarƙashin wannan haƙuri da wannan bala'i ubangiji ya fito masa da wannan matsayi al-imamatu fi ainihin muduba, duba ibn jauzi lokacin da aka tsangwame shi aka nuna masa kiyayya da gaba har aka kore shi daga Baghdad a dalilin wannan ya fita daga Baghdad ya je ya haɗu da wani malami ya karance Alƙur'ani da alqira'atu saba' kira'o'in nan guda bakwai lokacin da ake fitar da shi daga garinsa a wannan lokaci baya ainihin zaton cewa yana jin cewa wani abu ne da bakin ciki ya same shi amma bai san cewa a can gaba kuma zai iske alheri as-sarafsi Sarafi, as-sarafsi su a'immat as Sarafi, lokacin da aka jefa shi rijiya a cikin wannan rijiya ya rubuta mujalladi sifili sifili ashirin na littafin sa al-maksud a lokacin da za a kama shi a sa a wannan rijiya a matsayin kurkuku yana tsammanin cewa wannan zamansa a cikin wannan kurkuku zai haifar da wannan alkhairi yana tsammanin haka amma ubangiji sai ya sanya alkhairi mai yawa a ƙarƙashin wannan banda wannan mu duba mu ga kamar irin ibnul asir ibnul asir mai littafin a ah, nihaya في غريب الحديث لذلك في جامع الأصول مجد الدين ابن الأثير مدوبة لوكسين ده الله مدوكسين سلكي يجربه شي da ainihin gurgunta ya zama na gurgu baya iya tashi ya je nan tucan a wannan zaman ya samu ɗimbin ilimi har ya rubuta mana waɗannan littafan da yanzu duniya take tinkaho da su ba ma tsammanin zai iya yin wannan to amma a ƙarƙashin wannan sai ubangiji ya kore masa kuma wannan damar har ya iya samar mana da waɗannan galibin littattafan ibn taymiya da fatawoyinsa ya rubuta shi ne a cikin kurkuku a zaman kurkuku ya rubuta shi akwai mutanen da aka kulle saboda sun ce Allah ɗaya ne zaman kurkuku din nan yasa suka haddace Qur'ani wanda da ba su haddace ba da da an bar su a sake suna yawo ba za su zamu damar zama su haddace din ba amma da aka kulle su a cikin kurkuku din suka haddace Qur'ani akwai wanda ya ce ya karanta mujalladi arba'in a zaman a kurkuku شيخ ناصر الدين albani ya yi muktasar na البخاري سي سي na wanda ya fara yin sa a cikin kurkuku da fensirin ya dinga yi har ya gama wannan aikin saboda haka sautari za ka abu ka ji ka samu damuwa akan wani abu halin a tare da wannan abun akwai alkhairi mai yawa saboda haka samun kanka cikin wani abu na damuwa kada ya sanya ka ainihin ka gafala ka shagala ka ainihin tafiyar da rayuwarka cikin bakin ciki da damuwa ka zama na baka kula jama'a baka shiga jama'a baka halartar gurin karatu baka halartar wasu tarurruka dukkan wasu munasabat da za a gayyace ka ba baka je ba saboda kai kana cikin damuwa kana cikin bakin ciki baka so ka hadu da kowa matarka ainihin ta ainihin murtike mata ka mai da gidanka ya zama baki irin yaro in ya matso kusa da kai ka kai masa duka zama na gaba ɗaya rayuwarka ka ainihin jagula ta da jagula ta ka ɓata ta zama na duniya sai maka baƙi kirin wai saboda ka samu ainihin tasgaro a cikin kasuwancin ko kuma wani wanda kake so ka rasa shi gaba ɗaya ka lalata rayuwarka wannan ba hali ne na mumini ba ba hali ne na mumini ba shi yasa gaba ɗaya arbabu dukkan arbabu suluk dukkan waɗanda suke magana akan halaye na ƙwarai suna cewa aini bakin ciki akan wani abu da zaka rasa na duniya ba abu ne abin yabo ba ba wani abin yabo ba ne wannan ijma'i ne gaba daya ba a yabo akan kai bakin ciki akan wani abin da ka rasa na duniya za mu ga a cikin wannan littafi ibnu taymiya yana gaya mana hatta wanda za hatta wanda zai ainihin rashi wani masoyinsa na kusa da shi ya rasu ya yi masa kuka da hawaye kan rasuwar nan taka wannan kukan idan bai kasance rahmatan lil mayyit ba to ba kuka bane wanda yake mahmud ba wani abin yabo bane ba abincin kawo ba wanda shine galibin abin da muke yi ainihin lokacin da muke zubar da hawaye na mun rasa wani mamaci idan kana zubar da hawaye saboda ka rasa wani abu da kake samu daga gurin wannan mamaci to wannan ba shi kake tausayawa ba kenan kan kake tausayawa sabanin kukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da zubar da hawaye yayi shi ne rahmatan lil mayyit la li nafsihi amma mu galibi ai muna yin kuka ne saboda mun rasa wani abu ha dan mutum baban sai mutu yana kuka saboda baban nan nashi yana taimaka masa yau mai taimaka masa ya tafi shi kenan sai wato yana tausayin kansa ne ba wai yana tausayin wanda ya rasu to ko irin wannan ba shi ne wanda shari'a ta ce kai ba da zama da ka zubar da hawaye rahmatan lil mayyit la rahmatan li nafsika anta za mu zo mu ga inda ibn tabi'a yake maganar wannan shine yace da dama ayoyin alqur'ani abin da suka nuna ke anan Allah yana cewa iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana inda wannan aya ce da ta kunshi falalar sayyidina Abubakar da muskoki da yawa da malamai suka yi bayanin ta wanda ya faɗaɗa wajen fito da falala abubakar a ƙarƙashin wannan aya shine a fakhruddin razi a cikin littafin sama mafatihul Gai, ƙarƙashin tafsirin wannan aya da ba fuskoki da dama inda za a iya gano falalar sayyidina abubakar da ainihin martabarsa da darajarsa tsakanin sahabbai ta ƙarƙashin wannan aya amma abokan gaban sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama makiya wannan addini daga cikin rafilawa abinda suke ɗaukan wannan aya a matsayin suka ga sayyidina abubakar suka ce wannan ayan ma ai su kan abu abubakar take ka duba ba a ɗauki falalarka a maida ta abin zaki suka ce wai Allah ya soke shi tunda annabi ya ce la tahzan ya ce mashi kada kai bakin ciki to wai ai wannan bakin cikin kaga da da'a ce ga Allah manzo Allah ba zai hana shi ba to tunda kaga ya hana shi kenan saban Allah yake tunda saban Allah tunda saban Allah yake yi kaga ba falala ba ciki kenan sun banta cewa Allah ya hana manzansa shi ba yayi bakin ciki ko ba yanzu ba karanta ba wala tahzan alaihi wala taku fi dhayqin mimma yaku qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhad Allah ya tabbatar da cewa manzon sa ya bakin ciki kuma ya hana shi wala taqtul nafsaka alaihi hasara kada ka kashe kanka dan bakin ciki Allah madaukakin sarki ce wala yahzunka qawluhum kada maganganun da suke yi wato ya bata maka rai ya sa ka damuwa kaga ashe wannan hani da aka yi wa sayyidina abubakar ba wai shi kadai an yi wa manzon Allah irin shi to zaka ce manzon Allah ya saba wa Allah ne aka yi masa hani hmm? saboda haka wannan ba shi yake nuna ainihin sayyidina abubakar ya ya saba wa Allah kuma ai ubangiji da yace la tahzan ya kara a gaba inna Allah ma'ana ubangiji yana kasancewa tare da suwa tare da masu tsoron Allah inna Allah ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun ashe kaga sai da Abubakar yana daga cikin almuttaqin almuhsinin domin ubangiji ya kasance tare da shi inna Allah ma'ana sannan cewa fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa aka saukar wa da nutsuwa sayyidina Abubakar domin manzo sallallahu alaihi wa sallama da man zuciyarsa a da take a lokacin haka baya buƙatar a farkon masa da wata nutsuwa sai da abubakar shi yake buƙatar nutsuwar a lokacin sai kuma Allah ya saukar da nutsuwar daga wajensa wannan ba farala ba ce wannan farala ce ubangiji ya saukar maka da nutsuwa a zuciyarka babu shakka wannan mukami ne daraja ce matsayi ne babba ubangiji ya saukar wa da sayyidina abubakar ayar tana nufin alaihi din nan miri yana komawa ga sayyidina abubakar ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin annabi zuciyarsa a nutsa take da a ce shi ma zuciyarsa ba a nutsa take ba ai ba zai iya nutsa dan wannan zuciyarsa ba a nutsa take ba ba zai iya nutsar da zuciyar wani ba saboda haka shi zuciyarsa a nutsa take abubakar shi ke bukatar ainihin a nutsar da zuciyarsa shi yasa Allah ce fa an saki anzalallahu sakinatahu alai sannan Allah ce wala yahzunka qawluhum kada maganganun da kafirai suke faɗa maka na cewa kai mawaki ne ko kai boka ne ko kai ainihin sahiri ne mai tsatsafi ne kada wannan ainihin ya bakanta maka rai innal izzata lillahi jami'a huwa as-sami'ul 'alim wato girma da ɗaukaka na Allah ne shi yake ba da shi ga wanda ya so domin shi ne wanda yake ji kuma shi ne masani ga halin da bayansa suke ciki haka nan Allah ce kai la sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima taku. domin kada ku yi bakin ciki bisa abin da ainihin ya kubuce muku abin da kuka rasa ku yi bakin ciki akan wannan kada kuma ku dinga fariya kuna farin ciki ibn eh, ibn qayyim a cikin madarijus salikin yake cewa wa sirru zalika sirrin kasancewar ubangiji ya hana bakin ciki a gurare da yawa a alqur'ani annal huzna muwaqqifun eh, muwaqqifun ghayr musayyir shi saboda shi kullum bakin ciki dakire ka yake ya dakile ka ka ki motsi ko ina da kuma da yake kuka da hawaye shi da shi wannan ba za ka same shi ba a gurin fagen daga ba za ka same shi yana kazar kazar wajen ainihin taimakon addini ba yana nan yana kuce kuce ya kuce kuce ba za ka same shi da wannan zuciyar ba saboda haka ba zai barka ka motsa ba sannan babu maslaha a cikin bakin ciki ga zuciya kuma ka zama a cikin bakin ciki wannan wani yanayi ne da shedan yake so ya ganka ka samar wa da shedan wani abin da yake fafutukar ga ya ga ya samar maka domin kullum abin da shedan yake fafutuka shine ya na cewa wato ya hana bawa kazar-kazar wajen aikin alheri ya hana shi kai kawo wajen ɗaukaka addinin Allah inda man najwa min ash-shaytan eh yahzun alladina amanu har kullum kamar yadda Allah ya ce an ganawa da mutane biyu za su yi su bar na ukun su guri guda wannan shaitan shi ke haddasa irin wannan ganawa domin ya jefa ainihin bakin ciki ko ya sa minai su yi bakin ciki haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutane uku su gana ba tare da na ainihin ukun su ba biyu su gana ba tare da na uku ba domin wannan zai bakantar da shi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallama ce, da anna zalika yuhzinuhu yin haka zai tashi bakin ciki saboda haka fal huznu laysa bi maqlub, wala bi maqsudin shar'a wa laysa fi al bakin ciki ba wani abu bane da shari'a ta ce kai sannan kuma ba wani abu bane wanda yake makasudi kuma ba ya da ainihin wata fa'ida ba ya da fa'ida domin ba zai dawo maka da abin da ka rasa wanda yake bakin ciki akan mutuwar ɗansa yake bacin rai kullum fuskar ta cikin wannan ba zai dawo masa da ɗansa wannan duniyar ba haka nan wanda ya tara, ya rasa wata dukiya wannan ba zai sa dukiyar ta dawo ba abin da ya asara ya asara shi ka, bakin ciki ba zai ainihin dawo maka da abin da ka rasa ba shi kaga ba ya da wata fa'ida ba ya da wata manfa'a kamar da Ibn ya faɗa wa zalika li'annahu la yajlubu manfa'atan wa la yadfa'u madarra wato bakin ciki ba zai jawo maka wani amfani ba ba kuma zai ije maka wata cutarwa ba saboda haka ma yu'zil qalb maimakon haka ma zai cutar da zuciyarka ne fala fa'ida ta fihi bai da wani amfani shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yake neman Allah ya tsare shi daga bakin ciki Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal huzn haka yake addu'a ya ubangiji ina neman ka tsare ni min al daga zulmi wal huzni da bakin ciki alham shine bakin cikin abin da zai same ka nan gaba zauna kana tunanin abu kaza fa zai iya faruwa gare ka abu kaza bai faru amma kuma tunani kake zai faru ranka a ɓaci zuciyarka a wannan wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman ubangiji ya shiga ya yi shamaki tsakaninsa da shi haka nan alhuzn a dinga yin bakin ciki akan abin da ya wuce wannan ma wani abu ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin ya nemi tsari da shi har kullun ya zamana hammuka fi dunya wahid kamar yadda wani daga cikin mazabata yake cewa ij'al hammaka hamman wahidan wa huwa liqa'ullah zama na hamminka tunaninka damuwarka abu guda ne shi ne tunanin lahirarka tunanin gabuwa ga ubangijinka tunanin tsayuwa gaba ga ubangijinka yau mai kuma nasu da rabbil alamin ya zamana wannan shi ne damuwar amma ya zamana kana damuwa ne saboda kanka karan kanka saboda wata maslaha ta duniya sai ka shiga cikin mutum, wasa'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghayra ya zamana kai kanka abinda ya dame ka kai maslaha ce ta dame ka ba lahirar ka ba ba addinin ka ba to wannan ka zama daga cikin ta'ifa da ubangiji ya zarga ta jama'a ta munafikai da ubangiji ya zarga yace kawo kansu kawai su suka dame su suna yi wa ubangiji wani tsammani wanda ba na gaskiya ba idan aka ce da su su fito yaki a zo a tafi yaki ce la tanfiru fil har Allah ce ne qul naru jahannama ashaddu harra haka duk sanda ka sa duniya a zuciyarka kake ta zullube a kanta to ubangiji kuma sai ya zarrabe ka ya jefa ka cikin abin da kake gudu lokacin da suke tunanin fita wajen yaki zai jefa su cikin zafin rana ubangiji sai ya ce da su qul naru jahannama shaddu harra saboda ka su saurari wata jahannama ta fi zafin da suke magana a kansa a nan duniya suna so su guje wa zafin duniya ne to akwai zafin da yake jiran wa minhum man yaqulu zalli wala tastanni ala fil fitnati taqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin wanda zai ce ya rasulullahi zalli ka bani ka bani izini ina da zarura in zauna kada in tafi yaki kuma in fada cikin fitina ba na iya haƙurin ainihin nesa da iyalina ni mutum ne mai sha'awa ni kaza kaza wai shi ya tafi yaki to zai lalace Allah ya ce alafil fitnati taqatu a cikin fitinar yanzu suka fada suka fada dubu dubu wa inna jahannama la muhitatun bil kafir jahannama tana nan ta zagaye ta ko ina har yana yana kokarin wai ya gudu shi kan abin da ya dace shi shine yaya zai ya guje wa yaki to zai ga yaki zai jefa cikin fitina Allah ce alafil fitnati taqatu haka duk wanda zai zama hammuhu nafsuhu hammuhu hadhihi dunya to Allah madaukakin sarki kuma sai ya jarrabe shi da abin da ba haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya kasance duniya ita ce hamminsa man kana fi dunya hammahu farraqa Allah shamlahu shattaka Allah shamlahu وجعل فقره نصب عينيه ولا تأتيه الدنيا إلا ما قدر له مع الله قلبه جمع الله شمله وأتته الدنيا وهي راغبة wanda ya zama duniya ita ce damuwarsa sai ubangiji ya jarrabe shi ya watsa ainihin jama'ar da ke gindinsa da kuma ainihin rarraba zuciyarsa ta zama zuciyarsa ba za ta nutsu ba ba za ta samu haɗuwa guri guda ba sannan kuma duniyar da yake hankoro ba zai samu sama da abin da ubangiji ya rubuta masa duk faɗi tashi in ya kowa kai tsawo wajen tara duniya ba zai wuce abin da ubangiji ya rubuta wanda kuma lahira ce damuwarsa ubangiji sai ya haɗa masa ya nutsan masa da zuciya ya haɗa masa danginsa jama'a su zama suna son shi zuciyarsu gaba ɗaya ta hadu a kansa ya zama kalimatu ijma sannan kuma duniya ta zo masa tana turbus hanci ta a cikin kasa saboda ubangiji yana mu'amalantar mutum ne na qida qasdihi idan duniya yake nufi sai ubangiji ainihin ya mu'amalance shi da rashin duniya da rashin samun abin da yake so dan kuma lahira ce a zuciyarsa sai ubangiji ya ba shi duniyar kuma ya ba shi lahira to shi ne ibn qayyim yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya nemi tsari daga alhammu wal huzn yace bambanci tsakanin alhammu wal huzn shi alhammu shi ne almakruh alladhi yaridu ala alqalb المكروه الذي يرد على القلب إن كان لما يستقبل يستقبل أورثه الهم duk abin da za ka ji na bakin ciki da zai same ka ka je shi a zuciyarka idan bakin cikin na wani abu ne da nan gaba kake tsammanin zai faru gare ka to shi ake cewa alham wa in kana limam ba auratahu al idan kuma abin da yake ya wuce ne to wannan shi zai gadan maka da abin da ake cewa al dukkanin waɗannan abubuwa sukan ainihin raunana zuciya su hana ta tashi fadi ko zai isa ga ubangijinta sai dai ka amanta dan adam yana fadawa cikin bakin ciki ba tare da yana so ba bakin ciki wani abu ne wata manzila ce da dan adam yake samu a kansa a ciki bi ghairi ikhtiyarihi ba bisa ga zabinsa ba shi yasa ɗan aljanna in suka sha aljanna sukan yi addu'a su ce ne alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhad muna godiya ga ubangiji da ya tafiyar mana da damuwa da bakin ciki wannan shi yake nuna maka cewa a duniya sun gamu da bakin ciki saboda musibu da suka rika gudana a kansu ba tare da ni ba tare da zafin su ba saka wannan bakin ciki yakan iya samun bawa ba tare da ya zaba ba abinda ake so idan wani abu na bakin ciki ya same shi to kada ya dabaibaye shi kada ya hana shi motsi kada ya hana shi darawa kada ya hana shi murmushi kada ya hana shi fuskantar dan uwansa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an talqa akhaka bi wajhin tal ka hadu da dan uwanka da sakakkiyar fuska wannan ma yana cikin al-ma'ruf kada bakin ciki ya hana ka wannan aiki na alkhairi ka sani rayuwar musulmi a doron ƙasa rayuwa ce da ubangiji ya sanya ta wasa a tsakiya ba a ce kai ta ƙyaƙya ta dariya ko da yaushe ba ba ji ba gani kai duk inda aka ganka dariya kake yi kana dariya tsayar kana buguwa da ƙasa wannan ba haka ake bukata da gare ka ba kuma so ake a ganka kullum abosan kamtsarira ba fuskar ka amurkike a turnuke kullum fuskar ka kamar ta shanu ba a bukatar haka ka zama tsakatsakiya a bakin ciki ya same ka Ta yi bakin ciki na wannan lokaci ka zubar da hawaye to kuma a ka dawo ka ci gaba da rayuwa tare da mutane Tana mu'amalanta su kamar yadda musulunci yake. haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kuka da hawayensa sannan kuma bai kasance kullum mai murtike fuska ba mai daura fuska ya kasance huka kana huka sinni kullum za ka zama kinsa yana maka murmushi haka sima ta annabawa take kamar yadda Allah ya bamu labarin annabi Sulaiman eh, fa tabassama dhahikan min qawlihi fatabassama dhahikan min qawli yayi murmushi yana mai dariya daga maganar da ta an gane ko kaga annabin Allah ne haka wannan sifa ce ta annabawa shi yasa ake daga cikin sifar annabi sallallahu alaihi wa sallam ana sifanta shi da cewa kana huwa dhahukul qattal الضحوك القتال gashi ne yawan dariya idan abin dariya ya zo ya dara sannan kuma alƙattal jarumi ne garje ne sadauki a bakin fama wannan dariyar ba ta sa ya zama susutu ba ya zama jarumi ne in aka zo fagen fama anan nabiyyu la kadib an ibn abdul muttalib haka yake rike can sakalin ka sallallahu alaihi wasallam to ka zama kai ma haka kana fuskantar mutane da fuska wacce take sakakkiya kada wani abu ya same ka gaba ɗaya kamar da gidanka ya zama kamar jahannama babu sanyi a ciki babu rahama a ciki kada kai haka da mana ka ka fuskanci rayuwa da sauki duk abin da ka rasa ka san cewa ubangiji ne bai baka abin da kuma ubangiji ya so su baka babu wanda ya sai wa alam annama asabaka lam yakun li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka wannan in ba mumini ba babu wanda yake da irin wannan karantarwa to babu wanda yake da irin wannan karantar kuma ka tuna cewa ni'imomin ubangiji da ya maka fa suna da yawa dan ka rasa wannan ni'ima kada ka manta cewa a cikin ni'imomin ubangiji kake tsundum ta ko ina ta ko ina alam naj'al lahu aynay wa lisanan wa shafatay wa hadaynahu an-najdayn wannan duk ba ni'imomi in aka ce ka bada aba a baka a baka ainihin miliyan ɗaya a yanke maka kunnuwa za ka yi ko a baka a baka miliyan ɗaya a yanke maka hanci ko a yanke maka to ashe ka ga gaba ɗaya kana ɗauke da abin da ya fi miliyoyi a jikinka na ni'imomin ubangiji kuma saboda ka rasa wata ɗan miliyan guda ɗaya sai kuma shi ke nan ka shiga faɗa da mutane sai ka duba wa'in ta'uddu ni'matallahi ta وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة so idan ka tana cewa a fasikin ni'ima kake da baya lafiyar da ubangiji ya baka ni'ima ce wani yana nan ya rasa lafiyar da kai kake da ita ya mallaki duniyar babu abin da bai mallaka da za a ce ya bada duk abin da ya mallaka lafiyar da dawo ya jika shi ainihin yana tuma kake din nan zai bayar shi kai kaga kana cikin wani kanzu kana ɗauke da wata tasta yawa kowa yake da sannan sama da komai kana da wata ni'imar da ta fi kowace ni'ima siratal ladina an'amta alaihim wato wannan ni'ima ta musulunci ita ce ita ce an-ni'matul mutlaqa ni'ima wacce ce sakakkiya ni'ima ce ta kowane na ta kowane janibi ta kowane bangare wato babu ni'ima wacce take mahfa sai ni'ima ta musulunci duk wata ni'ima to ta wani bangaren tana tattare da matsala amma ban da ni'imar musulunci shi yasa muke roƙon Allah ya babu wannan ni'ima a lokacin da muke sallolin mu biyar ko sallolin nasu sunu muke karanta Fatiha muna roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wannan ni'ima da muke roƙo ita ce ni'ima cikakkiya ni'ima cikakkiya to ka tuna cewa ubangiji ya yi ka musulmi ashe ya gama maka komai ya gama maka gata domin ita wannan duniya wuri ne na wucewa kai kayi guzurin da zai kai ka inda kake so ka je wani kuma gashi nan ba guzuri tattare da shi saboda ka ashe kai tana cikin yunwa ba za ka ce ka rasa ba saboda haka wani lokaci abin bakin ciki yakan samu mutum ba tare da zaɓinsa ba ya yi bakin ciki amma wannan ba shi yake nuna cewa bakin cikin nan nasa kuma zai samu lada a kansa ba a'a shi yasa fadar Allah da yake cewa wala alal ladzina idan ma ma atauka litahmilahum قلت لا أجد ما ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون wannan ayar da take magana akan mutanen da suka zo suka ce ya rasulullah mu ma muna so mu fita yaki amma ba mu da abin hawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bincika bai zama musu abin da za su hau su fita yaki kuma gashi yakin nan tafiya ce mai nisa ba yaki ne da za bayan gari ba gare su taka a ba su tafiya ce zuwa ta duka sun dalla ce su yi haƙuri tawallaw a'ruhum tafidu min domin dam suka tafi idanun suna zubar da hawaye hazanan saboda bakin cikin Allah ya jidu bayan su Kaga wannan ba wai ana rabar shi bakin cikin karan kansa bane. A'a ana yaban su ne saboda abin da shi bakin cikin yake nunawa na damuwar su da addinin musulunci. Har ma gashi saboda sun rasa abin da za su fita da shi bagen fama za su fita tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam jihadi wannan ya sanya su damuwa ya sanya su bakin ciki wannan shi yasa aka yabe su da wannan ba wai karan kansa shi bake cikin ba kuma kamar hannunka mai sanda ake yi ga munafukai waɗanda suke yin fita kuma suna jin daɗi wai su sun yi wayo ba su fita ba hadisin da yake cewa ma yusibul mu'mina min hammin wala nafasin wala huznin illa kafara Allahu bihi min khataya Allah yake annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu abin da zai samu mu'mini na ainihin tararrabi da zullubi da bakin ciki da wahala ba ce ubangiji ya kakkaɓe kurakuransa da wannan wannan abin da yake nunawa yana nuna abin da ya same shi na bakin ciki shi mumini a nan duniya wani abu ne mukaddari daga ubangiji yakan samar wa da bawansa wannan domin ya kakkaɓe masa abin da yake na laifukansa amma wannan ba shi yake nuna cewa mutum ya dinga neman kuma abin da zai tashi bakin ciki ba ko kuma idan bakin ciki ya faru gare shi ainihin ya yi ƙoƙarin ya ci gaba da wannan bakin cikin kada ya yi abin da zai rabu da wannan bakin ciki saboda haka hadisin da aka rawaito daga Hind ibn Abi Hala wajen sifanta manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa kana mutawasil al-ahzan wai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mai bakin ciki a koda yaushe wannan hadisi ba gaskiya ba hadisi ne ba gaskiya ba annabi sallallahu alaihi wa sallama bai zama mai bakin ciki kullum cikin bakin ciki ba ko da yaushe bayan ubangiji ya kiyaye shi ya katange shi daga bakin ciki akan wannan duniya da abin da ta kunsa ya hana shi kuma kada ya bakin ciki bisa da kafirai ya kuma gafarta mata ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar abin da ya gabata na laifukansa da ma wanda ya jinkirta to ta ina bakin ciki zai zo ya lulluba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam kana da'imin fish ko da yaushe ta je fuskarsa tana walwala yana sakin da hukar sinni mai ainihin murmushi ne da dariya kana yadhaku hatta tabdu nawajihu yakan yi ainihin dariya har tukokin sa su sallallahu alaihi wasallam to shine wannan abin da ibnu taymiya yake magana anan yace wa dalika li annahu la yajlibu manfa'atan wa la yadfa'u madarratan fa'idata shi bakin ciki baya jawo maka amfani baya kuma ije maka wata cuta saboda haka baya da wata fa'ida وما لا fa'idata فيه La يأمر الله لا يأمر لا abin da baya da wata fa'ida ubangiji baya yin umarni da ayi shi na'am la ya'tamu sahibuhu idza lam yaqtarin da hukmihi muharram ibnu taymiya ce eh lokacin cewa dan kayi bakin ciki wannan ba zai sanya ubangiji ya rubuta maka laifi ba sai idan ka haɗa bakin ciki kada aikata haram kama da suganu ala al kamar yadda ake yin bakin ciki bisa ga faruwar wata musiba kamar qala nabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah la yu'akhidhu bi dam'il aini ubangiji baya kama mutum da kwararar ainihin hawaye da idanuwansa wala da rajin qalbi ko kuma da damuwa da zuciyarsa za ta yi walakin yu'akhadhu ala hada aw walakin yu'akhidhu ala hada wa yarhamu sai da ubangiji yana kama mutum da wannan yana tausaya masa kuma da wannan wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna harshensa abinda harshe zai furta abin da zai faɗa wannan shi ne dalilin da zai sa ubangiji ya kama mutum da shi wannan hadisi ne sai yana cikin sahih bukhari kuma sababinsa kamar da abdullahi dan umar ya rawaito cewa sa'ad ibn ubada ya samu rashin lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi dubo shi shi da wasu daga cikin sahabbansa abdurrahman ibn auf sa'ad ibn abi Waqqas abdullahi dan mas'ud Allah ya kara musu yarda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya je ya shiga gurinsa sai ya same shi dangin sa mukarrabansa suna kewaye da shi ya tambaye su yace ya cika ne suka ce a ya rasulullah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka yayin da mutanen nan suka yi kuka annabi sallallahu alaihi wasallam su ba sai suka yi kuka sai yace ala tasma'un shi ba ku ji ba inna allaha la yu'adhibu bi al 'ayn wala bi al-qalb walakin القلب bi hadha wa ashara ila lisani aw يرحم sai da ubangiji yana azabtarwa ne da wannan yayi ishara zuwa ga sa ko kuma ya ji kai cewa innal mayyita yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi kuma mamaci akan yi masa azaba a dalilin kuka da ainihin iyalansa za su kuka na niyaha a dinga ainihin daga sauti ana kururuwa ana kuka ana dukan birji ainihin ana yaga taguwa wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akan yi wa mutum azaba da wannan musamman ma idan ya kasance mutumin nan ya yi wasici cewa shi a yi masa kuka akan wato bayan ya mutu kusa a jahiliya yana daga cikin abin da mutanen jahiliya ke alfahari da shi irin kukan da za a yi maka riris shi yake nuna cewa kai mutum ne babba mai matsayi idan aka yi kuka kaɗan dan bayan mutuwar mutum to alamar cewa shi wannan mutum ba ba wani mutum ne mai matsayi mai martaba ba amma in mai martaba ne har haya akan ɗauko na waɗanda za su zo su zauna su ta kuka musamman mata akan ɗauko su haya su zauna su yi kuka su yi kuka su yi kuka in makota a je su to daga nan kuma suka gama a biya su tafi to kaga wannan idan aka ana alfahari da wannan mutum ya yi wasiya da wannan kamar yadda fara ibn al yake cewa mittu lima ana ahluhu wa alayya ya umma ma'badi mawaki ne yake gawa isa yake cewa idan na mutu to ki yi min kukan da ya dace da ni ki dubi matsayina ki yi kukan da zai nuna na isa kuma ya ga ki saboda ni kaga wannan ya za a yi in ya mutu bayan ya yi wannan wasiya an yi masa wannan kuka ubangiji ba zai masa azaba yasa malamai suka ce ko dai wanda ya wasiya ko wanda ya san ana yi amma bai karanta da cewa haramun bane ya bar gidansa ana yi bai hana su ba bai kuma nuna musu cewa ba a yi ba to wannan in ya mutu ubangiji zai kama shi bisa ga wannan amma wanda ya karanta ya faɗakar duk da haka wasu suka ji a jin wannan faɗakarwa tashi ubangiji ba zai kama ta ba zai kama shi da abinda ba shi da hannu a ciki ba kuma ba yadda zai shi ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lokacin da ɗansa Ibrahim ya rasu sai hawaye suka zo idansa shi ne sai ainihin Abdurrahman ibn Auf sai mamakin kukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi ya Rasulullah kana kuka sai manzon Allah ya ce innaha rahmatun ويجعلها يجعلها الله في قلوب عباده رحمة تيدا أبنجي كي سنياوا أزوكي بأينسا هذا توسيين يقاما نشي يسان فوكا شي تجمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا على فراسك يا إبراهيم لمحسوبة فإذا نواسنا هواي زوجي أنا بكينشكي وما مزام فتوى سما جنا بس أبن زي يرتسى أبنجي وما مو ما سدى مواني بسلبوانك يا إبراهيم haka nan da inda Allah madaukakin sarki yake cewa wata walla anhu yana ba mu labarin Nabi Yaqub alaihi salam wata walla anhu ya juya baya ya kare ƴaƴansa wa qala ya atafa ala yusuf ya atafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kabir ya atafa ya bakin ciki na bisa ga annabi Yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn idanuwansa suka yi tari saboda bakin ciki da damuwa fa huwa kabir yana cikin ainihin damuwa ba kankanuwa ba wannan yana daga cikin damuwa da ubangiji ainihin yake ruhu yake sanya wa bawansa ba tare da ya zaba ba amma kuma wannan ba shi yake nuna cewa ubangiji zai ba wa mutum lada akan wannan ba shi ne ibnu taymiya ce wa qad yaqtarinu bil husni ma yusabu sahibuhu alayhi wa yuhmadu alayhi wa yakunu mahbuban min tilka jiha la min jihati al husn wato bakin ciki yakan iya haduwa da abin da zai sa a sakan kawo mai bakin cikin a gode mata a yabe shi ya zamo abin yabo ta wannan bangaren wato a dalilin abin da ya haɗu da bakin ciki ba wai a dalilin bakin cikin ba kal hazini ala musibatin fi dinihi kamar wanda wata musiba za ta auka wa addininsa ya yi bakin ciki a kanta wa ala masa'ibil muslimina umuman ko ya yi bakin ciki akan musiba da take auka musulmi gaba daya abin da yake faruwa a Afghanistan abin da yake faruwa a Iraki abin da yake faruwa a Kashmir abin da yake faruwa a Palestine abubuwan da suke faruwa ga musulmi a sassan duniya su sa shi damuwa akan iya satanka masa akan wannan ba wai dan yayi bakin ba wai dan bakin cikin shi karan kansa ba sai dan abin da ya hadu da bakin cikin na nuna damuwa ga abin da ya faru ba yake faruwa ga addinin ko ga musulmi fa hadha yusabu ala ma fi qalbihi min hubbil khair wannan akan satanka masa a bisa abin da yake cikin zuciyarsa na san alkhairi wa bughd sharri da kin sharri wa dawabil zalika da abubuwan da suke kama da wannan walakin al-husn ala zalika idza afda ila tarki ma'murin min as-sabr sai dai bakin ciki irin wannan idan har ya kai mutum zuwa ga abinda aka umarce shi da shi na ya hakuri ko ya hana shi fita jihadi wa jalbi manfa'ati ko ya hana shi jawo wa ɗan uwansa ko kansa amfani wa daf'i madarra ko ya hana ya ije kansa cuta an wannan ana hani ana hana irin wannan bakin ciki wa illa ba sai bayan wata biyar menene hukuncin takabar matar za ta yi takaba ko ba za ta yi ba abinda malamai suka fi rinjayarwa shine za ta yi takaba lokacin da labari ya zo maka saboda takabar haƙƙin sani ba wai kawai ainihin zaman ta haka nan shine takabar ba bayan akwai wasu hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da ita kanta takaba din ta mai takaba ba ta yawace-yawace in ba bukata wata take mai ta yau da ko gobe ta ɗan adam mai ta saba ba ta kwalliya in ba shiga yau wacce za ta saba yi ba a gidanta waɗannan hukunce-hukunce duka za su yi ba idan ba ta da labari kuma wannan haƙƙin ta ne shi saboda haka tana yin ta kaba lokacin da ta samu labarin ainihin ga abin da ya faru gare shi wannan kuma yake cewa malam a da ni na kasance mai yakar karatun da karatu da wa'azozi na ahlus sunna wata rana ina zaune sai na ji rediyon FM an sanya karatunka kuma na ji a inda ake yin sa sakamakon haka wato yake cewa ko sakamakon haka ne ya rika halartar wannan har Allah madaukakin sarki ya nufi shi da shirya ce ya gane gaskiya a halin yanzu ya gamsu da wannan akida ta sunna yana fatan za a sa cikin addu'a Allah ya tsare shi daga sharrin makiya Allah ya tsare shi ya tsare mu baki daya sannan yake tambaya shin malam zan iya yin sallah a bayan limamin da yake aske gemun sa ina fatan za a yi manne ina fatan za a amsa min wannan tambaya tawa kaga lalle akida ta sa kaga dan dama yake akan gemu to gemu gemu baya cikin akida wacce za ta fita mutum ko a ce sallah ba sai ba dan ya aske gemu aske gemu an faɗa mafi yawa cikin malamai na daga cikin ayyukan fasikanci kamar mai shan taba ko mai shan giya ko wani abu irin wannan sallarsa a karan kansa ta yi kuma duk wanda sallarsa a karan kansa in ya ja mutane sallarsa ta yi amma abin da aka fito a samu limami wanda yake mustaqimi idan ya kasance ya fi karfin kowa da kowa a gurin dole shi zai yi sallah kuma akidarsa ba ta da matsala kenan sai a yi sallah a bayan ko da kowa ya kwashe gemunsa kwashe gemunsa wannan shi ta shafa kai dai sallar ki so ga an yi maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sallu kamar da aiki mun sallu kaga shi mu ba wai akida ba ce yadda mutum zai zama sallar sama an daina karba da a sallar tana nan illa iyaka ne laifi ne akan so liman ya zama yana da hali na kwarai saboda shi shugaba ne kuma shugaba koyi ake da shi wani in ya zo ya gan shi ya yi wa mutane sallah yana yi wa mutane sallah da gobe zai dinga kwaikwayon abin da yake kaga sai ya dauki abin da ba daidai ba daga wajensa to amma in ya zama na an fi ku karfi aka naɗa muku shi ko kuma shi shi ya fi ku karfi eh shi ya gina ka'i masallacinsa kaga ba ba yadda za yi da shi dai ga kula kai sallar in ta kama ya zama dole kai sallah a gurin kuma akwai inda kake jin zuciyarka za ta fi nutsuwa ko kusa shi nan sai ka je ka kai kai sallah da irin wannan tana yawan faruwa musamman a halin tafiya an je an shiga masallaci matafiya za a yi sallah wani mai tantattan haɓa shi shige gaba ba za ka yi sallar ka tunda yana da cikakken gemu yana sai kai sallah a bayansa sallar ka ta Allah ya shirye shi kuma ya tsaye da sa. wannan kuma yace ya hukuncin yin sallah raka'a raka'atai fajr bayan sallar ba zai buɗe ba yana tafiya daidai matuƙar dai mutane goma sha biyu sun shugabance su dukkan su da shawa. ko cewa wannan addini zai ci gaba da zama addini ga karba matuƙar dai a har zuwa shugaba khalifa guda goma sha biyu da Qurayshawa haka suna zana waɗannan mutane daga kan sayyidina Ali Hussein har zuwa kan imamin su na ƙarshe wanda suke cewa shine mahadi wanda yake ya boye a ƙarƙashin ƙasa yana shirin duniya ta lafa ta ne wanda kaga zaki ne ma ya fito a yi gwagwarmaya a yi jihadi da shi mana sai boya karkashin kasa sai komai ya yi tsafi ya yi daidaita sannan shi ya fito shi da ake so ya fito ya zuga mutane ya ayyuhan nabiyyu harridil na alal qital ba ka kace a fito a yi ba shi shugaba ne zuga mutane zai fito a yi ba koyewa zai yi ba kuma a ya zama aqida shi amma wai tun da yanzu ya koye ma ba za a yi jihadin ba sai ya fito to ya fito mana sai a zauna a yi ta kakkashe musulmi ba ba ba jihadi kenan kowa ya zo ya ta abin nan shi yasa ba daga cikin aqidar shi a jihadi fi sabilillah su a gurin su sai imami ya ya abin saboda hatta abin da ya faru a Iran ba sa daukar sa wani jihadi je abin nan kawai gaski ne kamar yadda barawo zai zo zai zaran maka gida ka tashi ka kare kanka shine kawai suka yi amma ba jihadi su jihadi a gurin su sai imam sai imam ya bayyana da jihadi da sallar juma'a da sallar duk wannan sai a bayan imam wanda yake shi kuma imamun nasu yana karkashin kasa har ya fito da fito ba suna dai ta addu'a suna ta kuruwa Allah ya gaggauto da fito da shi har yanzu kawai fito din ba da can an ce daular banu umayya eh, su suka hana shi fitowa saboda azzalumai ne za su kashe shi to tun yaushe yanzu raba mu da duk <laughs> daular bani umayya to tun daure ma zama wata daular bani umayya gashi ma an yi kasa iran ba sai zo ya hijira tafi iran ba saboda kaga ko wannan <clears throat> yana nuna maka tasuriya ce kuma wannan hadisin yana maganar khalifa khalifa shi ne wanda ya zama ya karbi shugabanci bayan wani ya wuce ya karbe shi a madadinsa ya zama makwabinsa shi ake cewa khalifa ya ce sayyidina Abubakar khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar khalifa na sayyidina Abubakar ko sayyidina Usman khalifa na sayyidina ha Umar kaga khalifa shine ma man khalafa ghayrahu ko shi ake cewa khalifa amma wanda bai samu wani mukami ba bai samu wani matsayi ba to khalifa ne na mai shi kaga ba a kiran shi khalifa a ka'idar larabci ba ka kira shi khalifa sai idan ya rike matsayin wannan da ya wuce shi to waye ya rike matsayin matsayin sai na ali bayan ya gama khilafa Eh, abin nan alhassan ya karba cikin ɗan watanni ya haɗa kai da mu'awiya ya ce ya ban masa don a samu zaman lafiya